wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan bakwai miladiyar dubu biyu da sha biyar a wani majalisi da musu tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat tafi wanda za mu tashi akan aya ta arba'in da shida gabanin mu fara akwai tambayoyi a wani yana tambaya kan hukuncin sanya fulo a kabari wato a ga mamaci bayan ya mutu an sanya kabari kuma daidai kansa a samu da bulo da kuma rubuta ayoyi a cikin littafaninsa to wanda duka baya daga cikin koyarwa ta musulunci baya daga cikin sunna ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama baya daga cikin aikin magabata amma kaga wasu suna yi to cewa wani kirkirarren abu ne wani sabon abu ne wanda babu shi a musulunci النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل بدعة ضلالة saboda haka duk wani abin da aka cike shi babu shi a musulunci da wani abin banza ne ba shi da wani amfani sannan mene zai amfanar da mamaci bayan ya mutu an sa shi a kamarinsa wani filo ne kuma zai amfani shi fi ma da hankali abin da yake cikin kabarin nan da shi dan adam da shi mutumin da aka binne da abin da duk kasa za ta kasa za ta cinye su to me amfanin a sa masa kabari momini yayin da ya mutu aka sa shi cikin sa aka gai masa aka gama masa addu'a aka wace a bisa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku za su zo masa mala'iku waɗanda suke masu kyan fuska masu masu daɗin kanshi za su zo gaba gare shi su ɗebe mata cewa su ɗebe mata cewa ya ga wani halittun su ya ga wani matashi wanda yake mai kyakkyawar hari'a mai kyakkyawar sifa ya ce shi aiki kare na kwarai na zo in ɗebe mata cewa kuma a faɗaɗa masa samarinsa a yalwata mata shi ya gano wato da gidanta na aljanna cikin gurin saboda haka wannan kamarin zai zama masa na'im min na'imin janna sun da cikin wani kabarin wanda a zahiri inda za a je a tona za a ga guri ne kuntacce amma Allah ta'ala ya mayar masa shi yalwacin da guri wanda zai yi mutu a cikin kafin tashi a kiyama ta haka wani gudu da yake bukata aikin sa ne zai amfane shi wa Allah ya lil insani illa ma sa'a wa an sau ka yura babu wani abin da dan adam zai mora bayan mutuwarsa sai aikin sa kuma aikin sa za a nuna masa saboda haka wani amfani fulo zai mata ko kuma a rubuta a rubuta ayoyi ko na abin da za a cikin kafaninsa ko a rubuce da kafaninsa ayoyi wannan wani lokaci ma zai iya zama wato kafirci shi ga wanda za su yi wannan musamman ba shi shi kasance mamacin da ko hadari yayi wanda jini yana fita daga jikinsa in ka sanya da kafani ya haɗu da jinin da yake cikin ka ga abin nan da kuma alƙur'ani a cikin wannan da kafani kaga ka sanya ayoyin Allah a cikin shi da kuma ka san yin haka shigayya da gangan kafirci ne saboda haka kaga ashe ba ba wani abu bane wanda yake amfani ga shi wanda aka yi wa ba mai amfani ga shi wanda ya yi ba wanda aka yi wa aikin sa ne zai amfane shi za a sanya alkur'anin a tokan gaba ɗaya a haɗa da shi abin da kabari shi ke zama hujja a kansa matuƙar bai aiki da kwarai ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal qur'anu hujjatun laka aw alayka inda wannan yana amfani da shi kisan kowa sai ya abin da ya ga dama in ya zo mutuwa yayi wasiya a hada shi da alqur'ani ko ma alqur'anai ba shi ba a hada shi alqur'ani da ko idan a sa masa alqur'ani ta kansa ta cikin sa ta kamarsa sai zai samu ni'ima to amma wannan ba shi da mizali ba a gurin Allah aikin da mutum zai yi shi amfani shi saboda haka a guji abubuwan da suke ba su da tushe ba su da asali wanda za su iya jefa mutum ba cikin zaɓen Allah sai wannan da yake tambaya game da tsawa ya mutum da ake kaiwa ɗalibai masu karatun likita kuma waɗanda ake koyarwa da abin da shafi fita ko wani abu a da a jikin wannan gawar domin halaccin wannan babu shakka ɗan adam yana da alfarma gawa'un yana da rai ko bayan mutuwarsa alfarmarsa kuma tana nan ko da ya mutu alfarmarsa tana nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata yana cewa qadru ah, azmi ah, al-bayt ka kasrihi hayya wato a karye cikin mamaci bayan mutuwarsa kamar an karye cikin sa yana da rai wani alfarmar tana nan tare da mumini sai ka muka yi kamar yadda muka yi bayani a wata fatawa da muka ansa ta shi cewa musu idan ya mutu ba za a cire wani abu na sa ba sai idan shi ya ba da izini ko kuma wanda suke magadansa to wannan wani abu ne wanda talibai duka sun yi tsaki a kansa shi ne girmama gawa ta mutum musulmi mumini to amma akwai abin da yake da bukata wanda bukata ce maslaha ce take mai girma wanda ta sa malamai da suka yi nazari akan wannan matsala ta gwaji gwada tiyata ko a nuna wa masu karatun wani abin da ya shafi halittar jikin mutum kuma yadda ake shawo kan wata matsala in ta faru ga wani wanda yake mai rai to malamai sun tattara wannan matsala kuma sun fita da kudi guda ɗaya ba yanzu ba shekaru masu yawa don taron da aka yi a farko a kan wannan matsala an yi da abin zahira a fata da azahar su suka fitar da da bayanin halaccin yin haka ga waɗanda suke karatu karatu jikitanci na shekarar alif ɗari tara da saba'in da ɗaya a cikin taron wannan azahar da aka fi da wannan gudun da azahar sannan baya da haka akwai wanda mujamma al-fitr islami mujamma al-fitr islami wanda yake makka shi ma wani mu'ata mu'assasa ce ta malaman duniya wanda suke yin nazari a kan sha'anin al'amuran da suka shafi fito wanda ta babu su sababbi ne suke zuwa ake tsayawa a duba a gama a duba a game shi mahangar musulunci dangane da su su ma a shekarar hijira 1408 wato wajen wajen alif ɗari shida da tamanin su ma abin da suka kusa da shi cewa ya halatta cewa wannan ya halatta abin da a taron na goma a daurar su ashira a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da takwas wato kusan alif ɗari tara da tamanin haka nan hay'atu kibarin ulama ƙungiyar manyan malamai ta ƙasar saudiya da su ma sun kara duba matsala a shekarar 1420 su ma abin da suka fita da shi shi ne halarci amma da sharaɗin ya kasance ba a samu wata hanyar da za a nuna wannan abu sai ta hanyar gawar ko kuma a'a ba a samu gawar wanda yake ba musulmi ba tunda shi wanda ba musulmi ya yi da damar da abin ba ya da matsala wani ma wata zai iya ma sai da gawar tashi to wannan babu matsala ka ga dama a kanka ana maganar gawar musulmi wanda musulunci ya zo da wani hukunci a kanka amma in an samu in an samu ta wanda ba musulmi ba wanda shi a gurin suna mun wannan abun ba komai bane shi cikin ba za a ɗauke amma in ba a ce ba a samu ba sai ta musulmin to suna cewa a musulunci dama ana duba duk sanda ya kasance akwai wata maslaha وتشكي العليا akwai kuma wata maslaha a tsugura. وأنا كما تسال مصلحه أبنى العظمى وقم الكبرى قد ذاعرت مثلة حتى الصورة وقم إذن أطوى تمثلة وتمثلة في سكة حبيبات في المثلتان إحداهما صغرى آه، والأخرى كبرى وارتكبت الصغرى لشكل الكبرى انت ذا أسامو وانا أبو نفر نابو نابي وشذي إيقاروها ذا كلامي قابقا ba zai yi a magance babban ba sai an yi karamin to malamai sun yi cewa a yi karamin a magance babban to sai muka duba a nan za mu ga ta'aruf ne na maslahatai ne ta'arufin maslahatai ne ko kuma ta'arufin mafsadatai ne ta'aruf ne wato an samu karo na maslaha guda biyu akwai maslahar wani mamaci wanda ya mutu maslahar a bar bikinsa ba tare da an taba shi yadda yake ba da wannan alfarmar akwai kuma maslaha ta rayukan al'umma masu rai waɗanda suke buƙatar a san wasu hanyoyin da za a ceto rayukansu ta hanyar a magance musu wasu larurorin da suke damu to in ka kula za ka ga wancan maslaha ba ta kai wannan ba Wani maslaha ta rayukan mutane wancan ya riga ya rasu waɗannan kuma suna da rai akwai buƙatar a san a samu waɗanda za su za su sanya za su magance matsalolin waɗannan masu ran shin za a bar waɗannan su ma masu ransu mutu ba tare da an samu hanyar za a ci ya shawo kan matsalolinsu ba saboda a kiyaye maslahar wancan guda ɗaya da yake da yake ya rasu ko kuwa a za a kula da maslahar shi wacce da ya rasu domin a duba wasu maslahar waɗannan mutum babu shakka ba za ka taɓa haɗa maslahar wanda yake da rai shi kadai ba ba wanda yake da batacce shi kadai da waɗanda suke da rai da yawa masu masu larura da yawa waɗanda suna buƙatar a samu masana da za su iya fuskantar su. haka da suka dubi mafiyar da take cikin taba jikinsa taba jikinsa matacci taba jikinsa mafiyar ce barin waɗannan su ko marasa lafiya ba tare da an samu ƙwararrun da za su iya taimaka musu ta hanyar magance abin da yake damun su ba su mutu shi ma mafiyar ce to wace mafiyar ce ta fi kankanta a nan mu shakka mafiyar wannan mamaci taba jikinsa mafsadar da suke shi ta kankanta akan mafsadar masu rai da yawa waɗanda za su yi a da shi ya sa malamai suka ce shi koyar likitanci shi kansa wanda yana daga cikin alfarodin kifariya wato farilla ne wanda dole ne a samu cikin al'umma waɗanda za su yi don su ɗauke ma wasu in aka samu a cikin al'umma babu ma waɗanda suka san wannan to babu shakka an yi laifi gaba ɗaya wannan shi ne abin da dan abin da malamai su su tauna gare da wannan matsalar kuma kamar yadda kira muku kusan a duk tarurrukan da aka yi na malamai masana manya-manya na duniya da suka haɗu akan wannan matsala abin da suke fita da shi shi ta halarci amma suna cewa sharadi ya kasance babu wata hanya in akwai wata hanya don da zamani yakan zo da abubuwa daban-daban tayo aikin shi daɗin ma a samu wata hanyar da za a koyar da shi ba ta hanyar ɗan ba to kaga shi ke nan yanzu bai kamata a dawo kan na adam ba sai a je a je a je kan wannan hanya ko kuma a samu wata gawa wacce take ta wanda shi da mun a addinin sa ko a a ka'ida ta shi ba wani abu bane to shi kenan sai a gwada a kan sa sabanin wanda yake musulmi in ba a samu ba to babu laifi dan an sauki gawa wanda yake musulmi an yi wannan din dan yana maganar gawar yan fashi da sauran suna ga musu gawar yan fashi da waɗanda ba a san ko suwaye ba ka a gano masu abin da sun ba to sai wanda yake tafiya game da wanda ya sayi sauran yadi a gurin tela na wasu da suka kama masa dinki bayan ya gama masa dinki ya yi saura wani ya zo ya sayar masa to ka sai kayan wani in ka san cewa ba ta telan ba ne ka san cewa shi ma telan na wasu ne ya danne kuma ka zo ka saya ka sai kayan sata in kuma shi na tashi ne ba shi aka yi ko mai dinki ya saba dama in ya yi saura ya ce ka rike to wannan kaga ya zama nashi shi kuma yana da iko ya sayar maka saura ka sai dai kusan mai tsaya wanda yake tambayar hada hada tsakanin juma'a da da asar yayin da ya zama na ko mutum matafiyi ne ko wata larura to malamai sun tattauna amma magana mafi jayi kuma ita ce maganar jumhur cewa ya halatta a hada juma'a da la'asar wato kamar matafi wanda aka halatta masa ya hada sandoni biyu inda zai halarci juma'a duk da bata ta zama wajibi a kansa ba amma da zai halarci juma'a ai sallar juma'a zai iya tashi ya yi azhar a lokacin babu wani abu wanda ita ce masu zai iya tashi ya yi la'asar a lokacin babu komai wanda ita ce magana mafi karfi a cikin wanda yake tambaya game da wane da ya fara rubuta littafin al'arba'un an-nawawiyya hadisan da ake kiran su al'arba'un an-nawawiyya arba'un hadisan to arba'un hadisan ya fi shahara ga Imam an-Nawawi ana jinkirta shi da Imam an-Nawawi to asalin wanda ya fara tattara hadisan shi Ibn Salah Abu Amr Ibn Salah shi ya fara tattara hadisan ah, ya yi majalisi guda goma sha shida tattara hadisi guda goma sha shida a tattara hadisai guda goma sha shida ya dakata a nan imamu nawa ya dauka ya tsaye shi zuwa ga arba'in ya tsara ya tsara shi ya kai arba'in da arba'in da biyu sannan da rajab shi kuma ya tsara ya ciki shi wa ya kai hamsin ya masa shari'i saboda ka asalin littafin asalin littafin da ibn salah ne imamu nawa ya gina nashi ne a kai shi ya fi kawo hadisan mafiya yawa duk da shi ibn salah sha shi ya kawo kaga sha shi da cikin arba'in da biyu babu shakka ba ba shi ne kaso mai yawa ba saboda haka aiki jingina shi zuwa ga wanda yake da kaso mai yawa a ciki shi ne imamun nawawi duk da cewa ibnu rajab shi kuma da ya tashi masa sharhi ya cike shi ya cike shi daga arba'in da biyu ya kai hamsin sai kuma tambaya akan kintar alaba ibnu hafiz akwai wani kinta da ta shahara da wasu za ka je a gurin tafsiri ko kuma a wajen wajen wa'azi ko gurin ba wasu suna amfani da da cewa akwai wani sahabi khalimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Sa'laba ibn Habib talaka ne kucin amma ya roƙi Annabi sallallahu alaihi wa ya mata addu'a Allah ya bashi wadata annabi ya ja kunnen ka a'a ka abu mai ka addu'a kuma ka zo a baka wadata sannan ka zo ka ka mutum cewa Allah ya ce ai ba abin da zai zai faru insha Allah aka bashi ma wadatar zai rika ka zai taimaka to shi ne da Allah ya ba shi wadata aka je a nemi a karɓi zakka a wajensa ya ce ai ai wannan jijiya shi ba zai bayar ba saboda haka shi shi ya hana a ta tura mutane ya hana wanda ƙarshe dai zai zo mutuwa a cikin tabbatar bansa. Ita ce doguwa a cikin ita ce wata mutum inganta ba. على قوت تلقشين تفسيره فقال الله تعالى ومنهم من عاهد الله إذا كان من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين فلما أتوا من فضله بغلوا به وتولوا وهم معرضون وآقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون وإذا أقدم الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون آه، سورة التوبة تسيني كاو وانت كسر على الكشم وانا آية خير سوى الله ياشي لك الشكل أبوي وانا يكسو الله الكوري cewa idan Allah ka bamu daga farkar da lalle za mu yi sadaka wallahi za mu zama cikin mutane kirki yayin da Allah ta'ala ya basu ya basu daga cikin kudalansa sai suka yi ruwa suka suka juya da baya sai Allah ta'ala ya jefa munafici a cikin zuciyarsu to suna kawo tikkar ga cikin wannan ayar zai cewa wannan ayar tana maganar jama'a ne na munafikai ba mutum da ba wa minhum man ahada Allah ta'ala ta nan fadi la nasaddanna wa la naqulanna min al a ta atahu kuma ka magana ce ta mutane da yawa ba mutum da mutum da ba sannan a kisar Imamu Sabari ya kawo ta cikin tafsirin sa Tabarani ya kawo ta cikin Al-Mawjam al-Kabir cikin sanadar ta akwai wani da ake kira Aliyu, Yazid al-Alhadi wanda malamai kusan sun yi ittifaki za a ce akan rauninta shi ya rawaito hadisin ta hanyar abu umama albahiri amma hadisi ne wanda malamai sun raunana shi malamai da yawa kuwa kusan mutafa mutu ala zafi daga imamu al-bayhaqi ibn hazm gabaninsa ya raunana shi al-bayhaqi ya raunana kisar al-qurtubi ya raunana kisar آه، ابن الجوزي يرون بشكر ابن حجر يرون بشكر الحيثني يرون بشكر الحافظ العراقي الذهبي ما لقينا دام همزو أكن سو شيخ ناصر الدين الإسباني يرون بشكر بشكر أخوي أخوي وانا بشكر نوان ما لبي آه، الشيخ سليم الهلالي وليش شهاب الثاقب في الزوج في الزبد عن الصحابي الكريم آه، ثعلبة حافظ wannan littafi ne da ya akan wannan cinta wanda ya rushe ta da dalilai na ilimi sannan a fatanin ta ma akwai abin da yake nuna maka rashin ingancin ta domin a matanin an nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ki karban dubanta, wanda kuma an san cewa su ba ana karban mutum mutukar bai zo gargara ba shi kuma an nuna cewa ya zo ya tuba Allah ya ki karban dubanta. to kaga wannan ya saba abin da ya tabbata a cikin sunna sahihiya sannan abu na biyu a sunna kamar yadda ya zo a cikin hadisin بعد المحكم عن أبيه عن جده وليلة من سنن أبي داود صلى الله عليه وسلم إلى الشيوى وانت على نفسك إن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا وليس لآل محمد منها شيء والذي هنا نفسك كان الانتظام ما تقول فرسي أنا مكربي wani bangare na dukiyarsa a matsayin tara da an ce ma ya bayar ya ki bayarwa a matsayin hukuma to kaka a ce a ce a ya ce ya bayar da zakka ya ki bayarwa a ce ya bayar ya ki bayarwa kuma a kyale shi gashi annabi yana cewa idan an zo ha za mu karba saboda haka wannan shi kansa yana nuna maka nakara da take cikin matsalan hadisin saboda hadisin bai tabbata ba kuma bai kamata ana Umar. wani sahabi da abin bai yi ba ba karamin laifi mutum yake dauka ba shin mace za ta shafi gashin kanta ne lokacin wankan janaba ko ko wankewa za ta yi ya ce ya ji wani yana cewa za ta shafi kanta wanka shi ne kawar ta ko ina tare da dindintawa gashin kai kuma ana son kamar yadda zuwa cikin hadisin aisha da hadisin ummu salama dole sai ruwa ya ratsa cikin gashin kanta ya kai usul shari'a wannan shi ne abin da ake bukata ga shi yayin da take wankan da janaba ko take wankan al'ada dole sai ruwa ya ratsa kafin kanta don haka ba shafawa aka ce a yi ba wanda ya ce muka shafawa ban san sai ya samu wannan ba amma dai abin shi ga rubuce a dukkan littattafai na malamai da littattafan hadisi da littattafan fito cewa mace za ta shafa ta za ta wanke kanta za ta shafa da gashin kanta ta tabbata cewa ruwa ya ratsa har zuwa can a abin da ta kashin gashin kanta بسم الله ولا بكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله تعالى يتي المال والبنون زينة الحياة الدنيا دون جائعة قواتي ترى والدنيا والباقيات الصالحات وانزنزن شاوى ومن يكره خير عند ربك ثوابا سنة الخير أو تكون بنجدك da lada wa kairun sama lada da fi kyakkyawa sun suka mafi alkhairi a wajen ubangijin ta a wajen guri al-baqiyat as-salihat wanda su ta kalmomin da mun fassara ba jiya al-baqiyat as-salihat wanda ne guda biyu na mawsuf wa cike ba amma shi ba al-baqiyat wanda su as-salihat tawawa a gari a kwarai to amma ne الباقيات أنا نفهم الأعمال الباقيات الأعمال الباقيات الصالحات أيك والدسو waɗanda suke kuma na kwarai amma an shafe shi almausuf din a nan watakila wani ya ce to me yasa ba a ambaci sale an kafin a ba don da aiki an fi shi cewa amalin ba ba cewa ake al'amalu salih ko al'amalu salihan to amma sai aka fara faɗa albabiyar kafin a faɗa as-salihan din muna ganin a wasu gurare ma Allah ta'ala yana takaita ambatan salihan din ba tare da ya faɗi mawsufin ba ayoyi da yawa a cikin alqur'ani ta lazina amanu wa amilu salihat yana nufin wa amilu al-a'mal as-salihat lalle waɗanda suke ayyuka na ƙwarai kuma suka yi aika waɗanda suke imani kuma suke ayyuka na kwarai kaga sai aka sanya kalmar as-saliha zama ita ce a madadin al'amal din ma gaba daya ba a mace al'amal ba to anan malamai suna cewa ba a ambaci al-salihat din ba sai aka ambaci al domin a nuna maka abubuwan da aka ambata a baya na dukiya da 'ya'ya da ba abin da aka ambata gabanin wannan ayar na rayuwar duniya da kawanta. dukkan waɗannan abubuwa ba su zama komai ba a gurin Allah saboda ba masu wanzuwa ba ne ayyuka masu wanzuwa su ne suke da ɗaukaka suke da daraja a wajen Allah saboda ka kalmar wanzuwa ɗin ita ce ake magana a kanta shi sa aka fara gabatar da kalmar albaqiya don a nuna maka cewa abin da ya hana almaru wal baluna ya zama na wani abin da ya kamata a ce ɗan adam ya shagala da shi ya bata lokacinsa a kansa ba aiki na kwarai ba saboda wannan abin ba mai wanzuwa ba ne kamar yadda Allah ta yala yake cewa mal hayatu dunya illa mata wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata rayuwar duniya in aka kwatanta ta da lahira ba wani abu ba ce face dan jin daɗi ne kankani ta maka wani bayanin da watakila za ka bukace shi sai aka gabatar da albashiyar dan kasancewa kamar ana gaya maka cewa waɗannan abubuwan da aka ambata duka ba masu wanzuwa ba ne ne ne masu wanzuwa albaqiyatu as-salihatu khairun inda rabbika masu wanzuwa waɗanda suke na kwarai su ne suka ji alkhairi a wajen ubangijinka a bayan nan ubangiji ta'ala ya sifar da duniya yadda take saurin gushewa fa asbaha hashiman tazruhu riyah Allah ke fa asbaha wannan abin da kake gani na ɗayan 'ya'yan itatuwa ko kake gani na na tsirrai shuke-shuke ne ba da sha'awa lokaci guda a waye gari ya zama busasshe da cikakke ya zama karmami wanda iska ke kusa tana sheka shi a sama saboda ka kaga wannan ta hanyar kwatance an nuna maka gushewar saurin gushewar abin da cikin yake cikin duniya da kayan cikin na da kawa da kayan cikin na ado sannan sai aka zo aka ce wal baqiyatu kuma ta hanyar a fito maka da dilala ta iltizam abin da ke kira dilalatul iltizam dilalatul iltizam dilalatul shay ala ba'd ala shay'in kharij an musamma dan a nuna maka cewa ayyuka na kwarai su ne masu zuwa don abin da ba aiki kwarai ba a nan duniya tsawaje wacce ke mai tafiya mai karewa ba mai wanzuwa ba kamar yadda Allah ta'ala a cikin suratu Maryam yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda wal baqiyatu salihatu ayyuka sakware masu wanzuwa a wajen ubangijin su ne mafi alkhairi a wajen ubangijin ka galada kuma su ne mafi alkhairi a wajen ubangijin ka ga koma, Allah ce wa khairun amala kuma su ne mafi alkhairi a wajen bata wato a cikin mutum zai yi fata sai ya samu dukiya da 'ya'ya ya sani yana fatan wani al'amari ne wanda akwai shakka a cikin samuwarsa za ka iya fatan abin da ba na sai ka same shi ba ka yi fatan yaya ba ka samu ba ka yi fatan dukiya ba ka same ta ba ko ma kuma ka same ta so wani abu ne wanda yake dan tagaitacce domin moriyar da za ka ci nata a iya duniya ne kawai abin da zai wanzu a gurin Allah wanda ya kamata ka yi fatan fatansa shi ayyuka na kwarai shi ne ka yi fatan abin da idan ka samu a wajen ubangijinka ka gama samun dukkan alkhairi na duniya da lahira shi ne ka samu yarda Allah ta'ala shi ne ka samu yarda Allah ta hanyar ayyuka na ƙwarai, ubangiji ta'ala kuma shi ne mai gaskiyar alkawari duk abin da ya maka alkawari zai baka na lada ubangiji ta'ala ba zai saba maka ba saboda haka kayi abin da zaka more shi a duniya kayi abin da zaka more shi a lahira shi ne aiki na ƙwarai. wanda ya aiki na ƙwarai, zai bori kayansa a nan duniya kamar yadda zai more shi a lahira kamar yadda Allah ta'ala ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ta'ala ce wadanda wanda duk ya aiki na kwarai namiji ne ko mace alhalin yana mumini Allah ce tabbata hakika za mu masa za mu ba shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya sannan za mu masa takayya da mafi alkhairin sakamako mafi cikin abin da ya kasance ko suka kasance suna aikatawa akwai ruwayoyi da suka zo waɗanda suke bayanin menene albaqiyatu salihat waɗanda ayyuka ne ake kiran su albaqiyatu salihat ayyuka wanzanzu na kwarai ibnu jarir tabari ya fita hadisi da sanadi wa sanadi wa cikin hasaki daga abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanallahi والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر إلى الباقيات الصالحات النبي يجي كفتي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر يجي ولا ينا لكسكين الباقيات الصالحات أيك أنا قلي ولن نسكي والدعاء إمام أحمد يا بك تعجيز مسلم إنسان يجا الحارث فلن باوى عثمان رضي الله تعالى عنه yake cewa wata rana Usman ya fito ya zauna an ibnu abbas radiyallahu anhu ya fito ya zauna kuma muka fito muka zauna gaban sa sai kira sallah ya zo ya sanar da shi an kira sallah sai ta usman ya ce a kawo masa ruwan alwala aka kawo masa abin da bai wuce mudu guda ba ya yi alwala sai yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatawadda wudu'i hada na ga annabi sallallahu alaihi wa Sallama, yana irin wannan alwala da kuka ila yi sannan sai ya ce wa man tawadda wudu'i sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda wudu'i thumma qama fa salla al-dhuhra wa fi lahu ma ma bayna wa kana bainahuma wa bayna as-subhi wanda ya alwala ya kyautata alwala sannan ya tashi ya yi sallah azhar to za a gafarta masa abin da ya wakana da yin kuka tsakanin wannan sallah da sallah azbahi da ta gabata ثم صلى العصر أبسلنا يسلى العصر غفر له wa بينهما وبين الظهر za a gafar ta masa tsakanin wannan sallah ma bai na ha tsakanin wannan sallar da yi sallar asar da kuma sallar da ta gabata ta azhar ko sallar maghrib sannan ya sallaci magriba gofira da huma bainahuma wa bai na al-asr ma bainaha wa bain salat al-asr za a gafar ta masa tsakanin wannan sallah ta magriba da kuma sallar asar da ta gabata sallar isha sannan ya sallaci isha gofira da huma na wa bai na al-maghrib za a gafarta masa abin da ya gabata da laifinsa tsakanin wancan sallah sallar magana da shi gabata sannan yace sun bada allahu ya ko sun bada allahu an ya bita ya tamarrahu da ya tahu sannan wala allah ya kwana yana ta ainihin juye-juye akan shimfiɗarsa sun ba in saba fata wanka, da in ya tashi bayan ya ji kiran sallah asubahi ya yi alwala wa sallar subha يسأل لا تأسبع غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء في أضافة خمسة سكان ونسأل لا تأسبع له وصل العشاء إليه وتشتغ باته وهن الحسنات يذهبن السيئات ولا تنشاوى وأيك لي والتي تبيت هنانا قالوا في هذه الحسنات فما الباقيات يا عثمان في دون سوء الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات تؤمنين لكم الباقيات الصالحات sai ya ce da su hunna la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah su da mutum ya ce la ilaha illallah subhanallah da alhamdulillah da allahu da la hawla wala quwwata illa billah saboda haka waɗannan hadisai suna nuna cewa waɗannan ayyuka ko waɗannan kalmomi da zikiri suna cikin su mutum yana yin to yana yi wa kansa kyawawan tanadi kyawawan tanadi wanda zai wanzu zai more shi duniya da lahira babari har ila yau a cikin tafsirinsa kyawawan tanadi tanadi hasan ya ruwaito daga alifu abi talha daga ibnu abbas abdullahi dan abbas yace wal baqiyatu salihat wannan jumla kyawawan ayyuka masu wanzuwa ya ce ya zikiru kawai la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa tabarakallah wa la hawla wa la quwwata illa billah mutum ya ambaci Allah ya ce la ilaha illallah kuma Allahu akbar da subhanallah da alhamdulillah da tabarakallah da la hawla wa la quwwata illa billah da kuma istighfari wa sallallahu ala rasulillah ko yayi wa annabi salati wasiyar wa sadaka ko ya azumi ko ya sadaka ko ya haji ko ya yanta bayi ko ya yada addinin Allah ko ya sada zumunci wa jami'u a'malil hasanat Abdullahi dan Abbas yace dukkan ayyuka masu kyau wa hunna al-baqiyatus salihat to wadannan sune ayyuka kyawawa masu wanzuwa allati tabqa li ahliha fil jannati ma damat wadanda suke ga masu su aljanna matukar don abada kan nana a wannan tafsirin Abdullahi dan Abbas yana nuna kenan ya babiyatus salihat ya kunshi dukkan wani aiki na kwarai da mutum zai wanda musulunci ya umarce shi da shi su da sallah azumi zakka hajji sadaka ta da zumunci neman ilimi dukkan wani aiki na kwarai da mutum zai yi to wannan ana rubuta masa shi ana rubuta masa shi a cikin albaniya da salihat don haka shek al'allama abdurrahman al-sa'idi a cikin tafsirinsa yake cewa albabiyatu salihat din nan yashmalu jami'a jami'a ta'at al-wajiba wal mustahabba min huquqillahi wa huquqi ibadihi albabiyatu salihat din nan ya kunshi dukkan ayyuka na wajibi da na mustahabbi wanda yake haƙƙin Allah ne ko kuma yake haƙƙin bayan Allah ne salatin wajen tashin. وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحليل وتهليل يا قشي ألا زكاة لك حج أمرة تسبيح تحميدي الحمد لله هو تهليلي أي لا, لا إله إلا الله وتكبير هو الله أكبر وقراءة هو قراءة القرآن وطلب علم الناس كل شيء من كل ليش أنفاني وأمر بمعروف يا قشي أمرتي لك يا وغبو ونهي عن منكر يا قشي هذا مفهوم الغبو وصلة رحم وبر الوالدين ya kunshi da zumunci ya kunshi biyayya ga iyaye wa qiyamu bi haqqin zawjan ya ke ya kunshi tsayawa da kula da haƙƙin mata wato mutum ya kula da haƙƙin matarsa wal mamali ko ya kula da haƙƙin bayansa idan akwai bayan wal baha'im ko ya kula da haƙƙin dabbobi Allah ta'ala ya bashi duk wannan yana ƙarƙashin albaqiyatu salihat wa jami'u wudu'il shi ya kunshi dukkan wani aiki za ka yi kyauta kyautata ba wani bawan Allah ka ta ba wani halitta ta ubangiji ta Allah su wani yana karkashin cikin albaqiyat ba da yace kullu hadha min albaqiyat salihat duk waɗanda suke yaji suna cikin albaqiyat salihat fa hadhihi khairun inda Allah thawaban wa sama da su ne mafi alkhairi a wajen Allah ladin da za ka samu su ne mafi alkhairi a wajen Allah ga abin da za ka yi fata yabqa wa thawabuha yabqa ladan su ne wanda yake suke yake wanzuwa wa a ku alal abad kuma har kullum har abada yake ninninkuwa yake rubanya wayu ambaru ajruha wa birruha wa naf'uha illa al kuma ake sa rai ake fatan ake tsammanin ka samu ladan wannan aiki a samu alkhairin irin waɗannan ayyuka da amfanin su lokacin bukata fa hadhihi allati yanbaghi an yatarafasa biha al-mutanafisun mana yace waɗannan ayyuka na kwarai su ne abin da ya kamata masu gasa su yi gasa a kansu wa ya sami ko idan al'amilu masu aiki su yi tsere a kansu wa ya cincife tahlil halbushi da idon masu kokari su yi ba su tashi su yi kokari da himma wajen su damar wa da kansu irin waɗannan ayyuka wanda an malmala ya ce ka lura kaifa لما ضرب الله مثلا الدنيا وحالها لأن الله يبادى مثال يد دنيا تكي ليد حال الدنيا wasu وضع حلالها da yadda nan da nan kamar walƙiya za ta zo ta wuce zakara annan lazi fiha nau'ani Allah ta'ala ya nuna maka cewa abin da yake cikin duniya abu kala biyu ne min zinatiha nau'un min zinatiha akwai nau'in da yake kawa ne karo ne na duniya yuta ta bi shi kalilan za a dan ji daɗi kaɗi kaɗan saboda ko shekara mutum nawa ya a duniya ko shekaru nawa a duniya to za su kwatanta shi da rayuwa ta har abada shekaru ne kaɗan saboda haka ɗan kale ne da ainihin jin daɗin duniya kaɗan sun ba ya zuru bila fa'idan ta hudu da sahibi sannan ya zo ya wuce ba tare da wani amfanin da ne wannan jin daɗin zai samu ba bal rubba ma la hikatu madarratuhu bal watakila ma ya cutu da wannan abin wa huwa al-mal wal banun shine dukiya da ƴaƴa wa nau'un nau'i na biyu daga cikin abin da yake cikin duniya ya fuka wa yan fa'uta hibahu ne yake wanzuwa ya amfanar da mai shi da wani har abada wa hiya al-baqiyatu salihat su ne kyawawan ayyuka masu wanzuwa saboda haka Allah ta'ala ya gaya maka ga yadda duniya take ya kuma baka abin da ya kamata ka sa hankalinka ka raja a kansa shi da ayyuka na ƙwarai. قال تعالى ce ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت تَكْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا لما الله يشيء ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هما لا نتزام كل يلحدوا الوزن wata rasar da barizatan ta kasa ta fito fili wa asharnahum kuma muka tattara su lam nughadir minhum ahada ba mu bar wani daga cikin su ba wa uridu ala rabbika saffa kuma aka bijiro su tahu tahu ga ubangijinka laqad ji'tu musa a ce da su hakika kun zo mana kama kalannakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a karan farko bal ba haka abin yake ba za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida kun mariya cewa ba za mu sanya muku alkawarin ba za mu cika alkawarin dawo da ku ba ubangiji ta'ala ya ci gaba da halarto ma adam ranar da duk abin da ya tara na duniya da abin da yake ji a duniya da irin girma da saukaka da yake da ita a duniya wacce ba wacce ya samu ba ta hanyar Allah ba ba ta hanyar ziyar Allah ba da aikin abin da ya tara na duniya wanda bai taimaka masa a wajen ta'ar Allah ba ranar da ba za su amfani shi ba babu abin da zai amfani shi sai albashiyatu salihan wace rana ce wannan ita ce wannan ubangiji ta'ala yake gaya mana yake ba mu wani bangare na hotunsa ranar da za ta zo wa yau mai tsiru jibal ranar da za mu tafiyar da duwar wasu Allah ta'ala ya tumfike duwar wasu waɗanda suka kafu a doron kasa. wanda sun lokacin da Allah ta'ala ya yi halittar duniya ya sanya duwatsu su zama rasiya abin da rawati ne masu wato turaka ne waɗanda suka kama ƙasa waɗanda suka shiga suka nutsu a cikin ƙasa suka yi suke rikita wa alkaina shi har rawati ta tami da riko sai mun jefa duwar wasu waɗanda suke kafaffu a cikin ƙasa don kada ta rika wato kaɗawa da ku kada ta rika girgiji da ku to waɗannan duwatsu waɗanda ɗan adam bai taɓa ganin sun tumbuke daga wajensu ba a wannan rana za mu tumbuke su daga gurarensu mu sa su su rika yawo a sararin samaniya domin duwar wasu lokacin da alkiyama za ta tashi ubangiji ta'ala zai sanya su a cikin matakai guda mataki na farko shi da halatu tasir wanda ke tafiyar da su ma'ana ya cikin su daga doron ƙasa da zama da an sake su cikin iska sararin samaniya suna yawo kamar yadda girgije yake yawo a sararin samaniya idan mai kallo ya daga shi ya hango dutse a sararin samaniya zai tsammani ma a tsaye yake zai ɗauka a tsaye yake tak saboda yadda ya yi sama ya tashi ya yi sama in jirgi ya yi sama ya yi sama ya yi sama yayin da ka daga kai kana kallon zaka kama a tsaye yake gudu dan ku gudu yake wanda ba ba dan kadan ba to haka yayin da dutsen ubangiji ta'ala ya tashe shi ya wato suke shi daga daga doron kasa haka sake shi ya shiga sama ya yi sama ta daga kai sai ka kamar ce yake baya motsi baya baya tafiya ko ina ya shi nan sake shi jikinsa da komai amma kuma kamar ce yake wata rantibar tahsabuha jamila وهي تمر مر السحاب لكن صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون Allah ta'ala za ku ga zuwar wasu za ku zaci cewa jamida a tsaye suke ba ta tafiya ba ta moci wahiyar samun robar rasu amma gudu suke a sararin samaniya kamar yadda girgije yake gudu Allah ce suna Allah wanda aiki shi Allah aikin Allah ke nan allazi ya aiki ya kuma wato kyautar aiki dukkan wani abin da ya aikata ko kabiru bi ma ta'malu lalle shi bi ma ta'malu lalle shi Allah masani ne ga abin da kuke aikatawa shi da abin da Allah ta'ala ya ce wa sujiratil jibalu fa kanat ta'aba aka tafiyar da dutse sai ka shi a sama kamar kawalwalciya wannan yanayi na farko kenan yanayi na biyu shi ne lokacin da kuma Allah ta'ala zai kaddara waɗannan duwatsu bayan sun yawo a sararin samaniya kuma su faɗo ƙasa su faɗo su zama tsiri kamar kamar rairayi bayan sun faɗo su zama kamar rairayi ciban masila kamar rairayi a doron ƙasa yau mace jufun wal jibal wa kanatin jibalu ciban masila Allah ta'ala ce ranar da ƙasa za ta girgiza kowar wasu su girgiza sannan su zama kasiban mahila kamar tsirin rairayi wanda yake tare a guri guda daya sannan da kawai ubangiji ta laye su bayan ubangiji ya dawo da su sararin kasa sannan su ya rike su su rika kuma tashi wato su rika ɗaiɗaikuwa kuma a sama kamar kana ɗaiɗaita abin na auduga kamar ka ɗauki auduga ka rika kira ta kana sakinta ta ga tana tashi a sama kamar kura wacce take tashi haka ubangiji ta ala kuma zai ce da su shi ne abin da Allah ta'ala ta yake cewa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi dakra yadharuha qa'an saffan la tara fiha iwajan wala amsa haka ubangiji ce zai nike duwar wasu ya nike su lilis saboda haka ya bar kasa ka ganta ciki fitan la tara fiha aiwajan wala amsa ba za ka ga tudu ko kwari a cikin ta ba shi ne abin da Allah ta'ala yake faɗa a suratul waqi'a wa busat al-jibalu batta kanat haba'an mubatta haka shike zuwar wasu jilis jilis kanat haba'an suka zama kura mubatta wacce ake yada ta وتكون الجبال كالعهن المنفوش التي دول وتضاف دمه كالعهن المنفوش كمر تجير أولدها وأولدها ترزيد ذكي أكا تتكيتا أكا تتكيتا أكا تكيتا تكيتا وحكى الله تعالى زي هو دوازو على نقوم القيامة كاك علامة كينا دونير أنجما لإيتا كينا باب الشعوة duk wani abin da ka sani a cikin ubangiji shi ya kawar a lokacin za ka ga kasa ta fito fili ta zama fili sai tal shi ne fa ya zarwa a sa'an sassafa da Allah ya faɗa saboda haka babu wani abu a kanta abin da ka saba gani a kanta na duwar wasu daga kai ba za ka ga kosai ba ba za ka ga gine-gine ba ba za ka ga itatuwa ba ba za ka ga wato abin da koramu ba ba za ka ga wani kwazazzabo ba ba za ka ga wani rafi ba ba tudu ba kwai saboda haka ta fito fili shi yasa babu kuma wanda zai buya masu akwai guri koyewa ba babu guri koyewa wa bara zuri lahir wahid kahar da kowa zai zo za ka lata famin mu alamari sun kuma khafiya saboda ka babu wani abin da zai buya ga Allah Allah ta'ala ya ce wa hashan lokacin muka tattaro su za mu tattaro dukkan halittu gaba daya mu tattaro su zuwa tsayuwar hisabi gaba ga Allah ta'ala falam nughadir minhum ahada babu wani da za mu bari ba za mu bar karami ba ba za mu bar babba ba ba za mu bar na farko ba za mu bar na ƙarshe ba ba za mu bar na cike ba kowa da kowa Allah ta'ala zai tattaro shi kul innal awwalina wal akhirina la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ce ka ce da mutanen farko da na ƙarshe duk gaba ɗaya Allah ta'ala zai tattara su zuwa ga miqati yawmin ma'lum lokacin wannan rana wacce take sananniya ce ita ce ranar alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ce inda fi zalika ayatan liman khafa azab al-akhir zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud lalle a cikin wannan akwai aya ga wanda yake jin tsoron azabar lahira wata rana ce da za a kira mutane kuma rana ce da kowa da kowa sai ya halarce ta zalika yawmun mashhud rana ce da kowa sai ya halarta babu wanda zai zai zai zai ainihin koyi babu gurin koyon ma ina za ka je ka boye hatta dabbobi hatta kwari hatta tsuntsaye duk wani halitta da ka sani ubangiji ala, zai tattaro su yana karkashin mahashar nahu balam nugadir minhum hada. Allah ta'ala yana cewa ma min dabbatin fil ardi wala za'irin yasiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farradna fil kitabi min Sun thumma ila rabbihim yuhsharun Allah ta'ala ce babu wata dabba yake tafiya a doron kasa ko wani tsuntsu da ke tashi yana bintilawa a cikin sararin samaniya da fukafukansa illa umarun amsalukum su ma al'ummomi ne kamar ku wasu su zo wasu su tafi wasu su zo wasu su tafi lokacin da Allah ya yi duniya haka suke har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai daga kasa ma farratna min kitabin shay babu wani abin da muka bari babu mu tantance bayanin sa a cikin lauyin mahfuz ba sai Allah ce sun su ila rabbihim yusharun zuwa ga ubangijin da ake tattaro su saboda ka ubangiji ta ala sai tattaro dukkan wata halitta babu wata wacce za a bari wa uridu ala rabbihim safa to a nan kuma ubangiji ta ala zai sa a bujuro su a bujuro da su bisa ga ubangijinka tabbas wato a bujuro su gaban ubangiji sahu sahu wato ubangiji ta ala zai bujuro da halittu bayan tashin su daga ubangiji masfufina zai bujuro su da kansa masfufina sun ki sahu sahu wato zai yi wuya kasance sahu guda ne kamar yadda a على ربك صفا أي صفا واحدا وإن الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا نبي الله تعالى فلا نبي روح ملائكة جبريل زي سيع يشيل ملائكو سيسه babu mai magana sai wanda Allah mai rahama ya ba shi izini shi ma in ya tashi faɗa dole ya fashe daidai babu babu canza magana zai yiwu kuma su kasance sahu sahu ne kamar yadda Allah ta'ala ce wa ja'a rabbuka wal malaku zaffan zaffan ya zamo sahu sahu ne saboda haka kowa da irin mutane za a haɗo su da ire-irensu wato za a sa su sahu a cikin irin masu aikin kwarai waɗanda suke aiki na sun sun sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba su kauce wa cikin hannun sallallahu sallama a yi musu sahu wanda suke musulmi ne amma sun yi bid'a a yi musu sahu tsawon yan bid'a kuma sannan wanda suke ga sunan cikin musulmi amma munafukai ne tsawon munafukai sannan kafirai zalla sahun sannan irin su fir'auna manya manyan kafiran su ma sahun su a yi su sahu sahu kowa kowa da ɗan uwanta. sannan sanya su a sahu sahu din kowa ya duba ya ga irin irin sane zalla a gurin da malamai su ci shi to idan da fusu zuwujen kowace rai aka hada ta jar uwarta to kaga kuma gashi an sahu da su kaga ci sahu da abin da su babu wanda zai koyi kuma kamar idan ana ana ana cikar wato sojoji ko bilan ko rishina to za a yi sahu sahu da su saboda haka aka bi kowa ana ganin sa babu wanda zai koyi babu inda za ka koyi aka ce an sha kuɗi kamar haka aro to wani sai sai shi bai rubi amma aka yi sahu ana bi sahu sahu sahu sahu kowa za a gan shi za a ga sa saboda haka akwai ban tsoro a ce to ubangiji ta'ala yana nuna mana yadda za a bujuro da sahun waɗannan masu laifi saboda haka ubangiji ta'ala a wannan lokacin a ce da su da laqad zirtumuna kama da ma Ga shi dai kun dawo mana kamar yadda muka yi ku a karan kun dawo ya can a duniya ba kuna cewa babu alkiyama ba an Allah ana ce ta kai ku duniya an jarraba ku za ku ci jarraba ko ba za ku ci ba na yi ko manzanni na kuka ce kariya suke abin da suka gaya muku ce kariya ne tatsuniya ne ba gaskiya ba ne babu ranar alkiyama wani ma daga cikin kuma rashin kunya ce ya ce fanyo da yin izama wa hiyar rabi?' waye zai tada waɗannan kasusuwa da suka rikice Allah ya bashi an sa kul yuhi hallabi an sha'a awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim ce, wanda ya kage halitta kasusuwa ya babu su shi zai raya su kuma ya san komai wa huwa bi kulli khalqin alim wasu ma su ce wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamabrusuna qulna حجارة أو حديدا خلقا مما يكبر في صدوركم ويقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة saboda ka wasu saboda rashin kunya cewa ya zai iya dawo da mu bayan mun zama kasusuwa jigaggu cikakku mun lalace mun bukata za a sake dawo da mu to shi ne za su ga hujjar karara kama bada'na awwala khalqin nu'idu alaina in kunna fa'ilin kamar yadda muka fara halittar da farko to haka za mu dawo da ita alkawari ne da muka yi kuma lalle shi mun aikata ubangiji ta'ala shi yake bayyana kuturarsa da ikonsa cewa shi ne iko da abita dukkan komai wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al-amru ala fi samawati wal ardi wa huwa al-aziz al-hakim ubangiji ta'ala shi ne yake kuturar halitta ya fara ta bayan babu ita sannan ya sake dawo da ita wannan ma shi ne mafi sauki walahu al-makaru ta'ala sifa wacce take mafi daukaka ta tabbata Allah ta'ala sai ko a kasa wa huwa al-aziz al-hakim shi ne wacce ke gagara ba dau da hikima haka Allah ta'ala zai tayar da su a rika gaya musu da fasikin mu haka ma khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'alakum mawhida Ya can ma karyatawa kuke kuna cewa wannan alkawarin da aka yi gaya muku gashi ya ki zuwa fati fati da ba ta ido bayan kunta bila salisi kashi ya ci zuwa to kashi yau mun zo muku da shi abinda kuke kire tawa yau kun gan shi a zahiri Allah ka samu kake Allah ya mana gamda cikin duniya da lahira inda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan sa na kuskure Allah ka yabe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh